farko dai yadda nake kallon wannan mataki da donald trump ya ɗauka ba wani ba ne face ainihin fahimta da kuma kare sani ma wa'inda su tura amerika da na kasashen yamma suke kira abokan tafiyansu ya san cikin gabar ta tsakiya sosai ya san wasu irin shugabanni yake hudda da su saboda haka yana ganin zai iya ayyana wannan kuma ba wanda zai iya taka masa birki a daga cikinsu gaba ɗaya sai dai kamar yadda muka jijji akwai shugabannin da ba daga wannan yankin suke ba musamman kamar shugaban kasan faransa wanda shine farkon ainihin fitowa fili ya adawa da wannan matsayi da sauran wasu manyan shugabannin kasashe hatta shi eh, pop shugaban katolika na duniya gaba daya pop shi ma ya sa baki amma dai bisa fahimta dai trump ya ga zai iya aina wannan abin idan an bashi da laraba middle east ne gaba ta tsakiya ne ba abin da za su iya yi shi ya sa yi e, kamar yadda ka faɗa banda su shugabannin larabawa shugabannin ƙasashen yammacin duniya kamar faransa da burtaniya da majalisar ɗinkin duniya duk sun fito ƙarara su nuna cewa ba sa goyon bayan wannan mataki to ya isa ya zama masa abin dubawa sai dai kar manta da abu ɗaya ko zai yi nasara wajen tabbatar da cewa headquarter isra'ila ya koma jerusalem ko ba zai yi nasara ba a wajensa yana ganin kusan wajibi na yi abin da ya yi yanzu saboda da yawa mun waɗanda suka bibi kamfen ɗinsa na zama shugaban ƙasar amerika ya yi wannan alkawarin tun yana kamfen cewa zai kawo wannan sauyi. to saboda haka wannan a wajensa ya cimma wata buri ko da ya ɗore ko bai ɗore ba ya cika ainihin ɗaya daga cikin alkawuransa na cewa ga abin da zai zo fa yi idan Allah ya sa ya zama shugaban kasa. Abin zuba ido mu gani shine hakan zai ɗore ko ba zai ɗore ba. Sauran kasa za su iya binsa wajen ta da ainihin embassies ɗinsu daga daga Tel Aviv zuwa zuwa ko ba za su iya yin haka ba. Shine abin da za mu zuba ido yanzu mu gani amma lallai za a samu turje To amma dakta idan kai la'akari da yadda suka fito gaba ɗaya suka yi ca ƙasashen larabawan har ma da ƙasar Iran kama a karan farko sun haɗa kai suna magana da yawu guda kenan. Eh wasu da gaske ne wasu kuma ba da gaske ba ne yanzu kamar Saudi Arabia sarakunan Saudi Arabia sarakunan kamar irin su Jordan sarakunan irin kamar nasu Kuwait da United Arab Emirates duka wannan kawai wani irin surutai ne wanda daga karken an zo ainihin inda ake neman a ga aiki ba za a iya samu ba. amma in aka ɗauki kamar iran kamar ah, turkey iran dama tun can ko saboda bukatu na irin nata siyasa kullum ita mai adawa ne duk abin da zai shafi yankin falastini ta ma fi kasashen laraba matsayiwa a kai sai katara wanda kuma yar karamar kasa ce yanzu kamar saudi arabia wanda kusan a fakaice ta riga ta mai da dangantaka da kasar isra'ila to an kai ga har an kafa wata cibiya na wai nazarin dokokin addinin musulunci tsakanin malaman saudi arabia da da turawa wai saboda tushen ta'addanci a duniya na cikin littafin musulunci ne musamman kur'ani da hadisai ana soya wannan biyan bukatan amerika ake Dr. Salim Muhammad Kana mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode ne ma.